alihi wa sahbihi kuma ni da dani hadisi wa tabbata da sunnati ila yaji wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am mamman waji fasulu sunnan azan li jama'ati balagha gaira an sunnanta kiran sallah da jama'an da ta nemi waninta a jama'an da ta nemi waninta idan ki kiran sallah idan kamar yadda muke karatu a majalisi haka ba ma neman wani bako ya shigo wajenmu. a wajen malikiya ba a kiran sallah kawai in lokacin sallah ya za mu tashi mu yi sallah mu amma in muna bukata mu gaici dan unguwa su zo su yi musharaka da mu a wajen sallah to sai mu kira sallah an gane eh. na'am fi farbi wa qatiyin a cikin sallan farilla na lokacin ayyukan sallah ba na wani sallah na wani lokacin ba walau juma'a kai ko juma'a ne shi ma ana kiran sallah gare shi wa huwa musanna kiran sallah bibbi ne walau as-salatu khairun min an-nawm hatta as-salatu khairun min an-nawm shi ma bibbi ne na murajja'u shahadatayn ana tarji'in kalmar shahada guda biyu za a dan rage murya kadan sai a daga ya arfa min sauti awwalan da mafi dagawa daga sautin shi na farko ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن a rage sauci sannan a daga shi ne tarci mu malikiya sun zaɓi mazhaba na tarci duk da hadisi ya zo duk guda akan matsala akwai na tarci abubuwan da ake wucewa kan ki majzumun bila faslin ana mai jazma ne Allahu akbar Allahu akbar shine fasul ana mai jazma ba za ce Allahu akbaru Allahu akbaru ba a gari Allahu akbar Allahu akbar bila fasulin ba tare da wani rarrabewa ba wato ba a bada kaf da yawa kawai a wuce walau bi isharatin ka salam wato ba a bada kaf da yawa ko da ishara ne kamar sallama misali kada a bada gab na amsa sallama ko yin sallama ga wani kana kiran sallah sai ga wani zai wuce sai ka dan dakata ka bada wani gab dan ka amsa mai sallama ko kuma ka yi sallama to duk ba a yin haka wa bana in lam yatul wato zai yi gini duk da Abdullahi bin Abbas ya yi haka cikin hadisin Bukhari yana sallah sai ya amsa sallama sai ya ci gaba da yi. kuma da eh? Gaji ba? كالسلام كسلام سلام to ka salam da salam mm. wa bana in lam yadul to zai yi gini in bai tsawaita ba in ya tsaya ya in yayi fasal din ya rarrabe din amma rabewan kadan ne to kawai ya ci gaba daga inda ya tsaya ba sakewa zai yi ba zai yi bina'i ne gairu muqaddamin alal waqt ba a gabatar da kiran sallah akan lokaci ba a yi shi kafin lokaci yayi illa subah sai dai asuba ne ake kiran sallah kafin lokaci ana kiran shi da sudusin dare saura. wato an kasa dare shida saura kashi daya gari ya waye ya kira sallah asuba na ƙarshe wa sittau wa sihhatuhu bi islami wato ingancinsa da musulunci wa aqali da hankali wa zukurati mahaukaci baya kiran sallah ko ya iya da mazakuta namiji mace ba ta kiran sallah wa bulugin da balaga karamin yaro bai kiran sallah wani duba mutatsakirun an so zaɓi ne mutum mai tsarki zai kira sallah ba shi da janaba kuma an so ya alwala lokacin sayyitun ya zan mai sauti murtafi'un kuma ya hau tudu saboda sauti ya kai ko ina qa'imun illa li uzri ya to a tsaye zai kira sallah sai dai akwai wani uzuri wanda ya hana shi tsayuwa mustaqbilun ya zama yana kallon alkibla illa li isma sai dai dan jiyarwa wato zai iya yi don jiyarwa ya kalli nan ya kalli nan wajen ya kalli wuraren da ba alƙibla ba wa hikayatuhu li sami'ihi kuma an so hikaya ba. an so tuhu, kwaikwayon mai kiran sallah ga mai jin sa wanda yake sauraron shi ya kwaikwayon shi shahada ta yi. zuwa ƙarshen kalmar shahada guda biyu musanna bibiyu na fila. ko da na fila mutum yake yi kiran sallah to ya dakatar da na gani sai ya gama an kiran sallah sannan ya ci gaba la muftaridan banda mai farilla shi mai farilla an ana kira sallah ba sai ya dakata bai ci gaba da sallah wa azanu fajrin in safa an so kiran sallar mutum ɗaya in yayi tafiya tafi ko shi kadai ne a cikin daji zai sallah kawai kira sallah an so mutabi ne la jama'atin lam taqulu ghayra banda jama'an da ba su nemi wani ba alal muhtar eh da zaben in ba ku nemi wani ba ba sai kun kira sallah ba daras na'am ai ya wadatar alhamdulillah Allah ya albarka da abin da aka kira kama ta shari'a ne sautin kai ko ina ne ba zai dama a waje kamar da a kira saboda a ciki na a wani da yi ne a a yi kira da rediyo a bai halarta kira sallah ibada ne kamar sallah ne ce sallah da riga aka yi shi za ku ta bi sallah irin da riga aka yi da bara ɗauko shi sai ku ta shi kuskure na'am kama a da su ana so a kai wurare sai ka kira mai makaɗan murya Hala. ala murya spika in ba murya da kyau bai kaiwa ba ganin in wa'azi yake mutum ne wanda bai da murya sosai zaka a ta nan da ke kusa da shi ba za sa wani lokaci in wannan ya rufe tsari shi ke iya fitowa ya kira sallah amma kuma shi bai da murya kaga da cika sharadi wasu sharadin farko sharadin da ake so babba ne murya sannan musulunci na a canza shi a sa wani a tumbuke shi da karfin tsaya <laughs> ko da kai zanga zanga na Thank eh? you. Eh? Eh? kuna ne mutane su ba ku kira sallah ba Allah barzaina na mu je bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim thumma sannan sai rera waki lam yabqa safin wala musafin wala madin wala mudin wa fit wala eh, safin wani mai mai bai wanzu wani mai wala musafi ko kuma mai ainihin gaskiya abu abokantaka wanda yake aboki na gaskiya bai rabu ba wala ma'inu mai ikhlasi kenan musafi mai ikhlasi cikin soyayya wala ma'inu ko marmaro na ruwa yanzu ba wani marmaro na ruwa da ya rabu wato ma'ana mutum mai kyauta mai karamci yanzu babu su yanzu wala mu'inu ba wani mai taimako wa fil tasawuf fil musawi wa fil masawi badal tasawi yanzu badal tasawi yanzu daidaituwa ya bayyana a wajen mummunan aiki yanzu daidaituwa ya bayyana wajen mummunan aiki duk mutane yanzu sun yi daidai wajen miyagun ayyuka yanzu wala aminun yanzu ba amintacce wala samin babu wani mai taimako da kuɗi babu wani mai taimakawa da kuɗi mai daraja thumma qala laha sannan sai ce wa matan na tsohuwa minnin nafsa mannin nafsa ki buri a cikin ranki zaki za a samu kuɗi wa idiha kuma ki kirdige kuɗin duk kuɗin da aka samu ki kirga shi tanaje shi wa jima'ir riqa'a ki tara fallan takarda waje daya wa udiha ki ki tattale shi ki tara ki tattale shi fa qalat sai ce laqad adatuha Hakika na kirga fallan takardar nan lamma sta'attuha lokacin da na nemi dawo da shi wajen mutane na irga fa wajadtu yada liya qad da fihi sai na samu hannun hannun ainihin tozarta ya halaka da ɗaya daga cikin ballata takarda a cikin ballata takarda ban ga guda ɗaya ba an gane ko ba ta asal laki sai ce tur da ki tur da ki ya laka ya wa wanya anuhuramu wai haki anuhuramu kanas wai haki shin za a haramta mana farauta kai kyonki a haramta mana farauta ya zama mun kai falon da za a sa kuɗi ba a sa kuɗi ba mun kai envelope an ki sa kuɗi sannan kuma falon da ya ɓace walhibala wato shin za a haramta mana farauta kai jinki da kuma tarko da tarkon da muke farauta wa zai a hana mu abin zai yiwu ba qabl da kyastu na wuta shin za a haramta mana kyastun wuta wa zubala wa zubala da lagwani ai in ba za a babu kyastun wuta ba babu lagwanin mu na innama innaha da bagisun ala ibala lallai wannan wato daurin ciyayi ne akan daurin da ici daurin ciyayi akan daurin ici wato wannan barna ne in an sa daurin ciyayi akan ana sa wuta zai ci wuta a gane wannan daurin ciyayi ne akan daurin ici an sa'at taqtasu madaraja sai ta kwarara ba na ta tafi ta tafi ta kwarara tana ta bibiyar hanyarta mataracin hanyarta wa tan shudu mudarajaha tana ta neman takardarta wanda ta daɗe tana neman na ɗaɗɗar takardarta kamar Falon ma da ni. lokacin da ta zo kusa da ni karantu bi a. dirhaman sai na gwama ainihin dirhaman dirhami bi ruqa da falon takarda na gwama dirhami da falon takarda wa qita'a da kuma yankin da wani yanki na abu yanki na kuɗi wa qultu laha sai na ce mata yar ragifti fil mashuf fil mashuf idan kina kwaɗayin wannan abu gogacce mashuf kuɗi wanda yake an goge shi al'ulam wanda yake an bai alama na'am wa sharfi ila dirham na'am sai na ishara zuwa ga dirham ne sai kina bukatar wannan gogacce yana kyalli an bai kuma alama kina san shi babuhi mm, bisirril mubahar ki bayyana min da sirri wanda yake boyayyen sirri wanda yake da farkin gaya mu wa in abaiti an tashrahi idan kin iya dace sharhi fa khudhi al wa sirri shirki ya kirki wannan wannan yanki wannan gutsare din tafi fa malat ila istikhlas al-badr al tammi sai ta karkata zuwa ga karban karban taura'a wata wanda yake cikakke tana son ka karbi wannan dinarin da kyau cikakke din nan wal ablajil hammi da kuma mai haske mai himma wa qalat da jidala tace da kabar jayayya da Allah kabar ta jayayya nan kawo kudin nan an amma badala tambayi abin da ya bayyana gare ka saboda ta kudi da abin da ya bayyana tambaya za a baka amsa insha Allah wasta tala'atuha til shaykh sai nan bu bincike nan nemi bayanin ta bayanin malam wai wannan malamin waye shi ga yamu wa waldatihi da kuma garin shi wa shi'ir da ce wannan waƙen nan waye yi shi wannan siji wannan siji burdati da wanda ya saka bargon shi waye saka bargon wannan waƙe din kina yana wane ne ya sassaka wane ne yayi yi waƙan to qalat sai ta ce inna shaykha min ali saruj lalle shi wannan tsoho yana daga cikin mutanen saruj ne can iraki wa huwa alladhi washa shi'r ne wanda ya kawata wanda ya zana wannan waƙe wanda aka saka shi na'am summa khatafat dirham sanan sai ta fuzge dirhamin khatafat fuzgewa irin fuzge wannan na shago shago wannan dirhami na shago wa maraqat wa maraqat muruqat shahamin rashik sai ta tafi irin tafiyar na na kibiya wanda yake mai harbi na kibiya ana cin matayar su na rabu kwana a shi ne eh, a kwanin da kwanin sai rera waƙi ma'an shada lam yabqa safin wala musafin wani mai tsarki yanzu bai rage ba ko mai ikhlasi a wajen abokantaka wala ma'inin wala mu'inin ko mabubbugan ruwa ko kuma mai taimako wato kinaya na kyauta ne ma'in maɓaɓɓagar ruwa ko mu'inu mai taimako yanzu babu shi babu su yanzu wa fil masawi badat sawi. badat sawi, fil masawi wato daidaituwa ya bayyana a wajen miyagun ayyuka wala aminu wala sami yanzu babu amintacce babu ainihin wani mai kuɗi mai taimako maqala laha manni a an-nafs sannan zai ce mata shi buri ga ranki Wa wadidiha kuma kimaran ki ainihin alƙawari za a samu alkhairi insha Allah wajin ma irin riqa'a ki tara fallan takarda wa udiha kuma ki ki girdige shi fa qalat laqad adadtuha kace hakika na girga su fallan takardar nan Nan masta lamma sta'adat lamma sta'atuha lamma sta'atuha lokacin da na nemi a dawo min da ita fa wajadtu yadda sai na ga hannun tozarta ya hallakar da idan riga sai daga cikin fallon takardar ta sai ce mata ainihin ce ya laka ya wawanya a nuna alƙanarsa wai haki shin za a haramta mana farauta kai ce wal da kuma a tarko na walƙabar shi shin za a haramta mana kyasju na wuta wanzu Bala da rawali innaha zikisun ala ibala dalle wannan daurin ciyayi ne akan dauri na ice ta cin wuta wannan barna ne ban sa'at taqtasu madarajaha sai ta kama hanya sai ta tafi ta tafi tana ta bibiyar hanyarta wa shudu mudarajaha tana ta binciken wato abinda ta nade ballan ta nade ta nade walamma da na tinni lokacin da ta zo kusa da ni karantu bi ruqa'a hama. sai na gwama ainihin dirhami da wannan balan da ta gida da wani yanki na dirhami wa qultu laha na ce mata ragibti fil mashud fi al idan kina kwadayin wannan dinari wanda aka goge shi aka mai alama wa shan ila dirham sai na ishara zuwa ga dirhami Kina bukatar wannan Babu buhi bi sirri al ki bayyana da asiri wanda yake rufaffe wani abai da an tasharahi idan jirgiyar ta ki sharri ki bayani wa kodil kitata kitata wasra wasra kirki ainihin wannan yanki kirki yankin sai saka danki ki tafi abai kuma yankin dinarin nake tafi famarat illa ila ikhlas albadr at-tamim sai ta karkata zuwa ga karban wata sukakke wal ablad al-jim kuma mai haske wanda yake mai himma wa qalat sai ta ce da jidalak wato ka bar jayayyanka wasal amma badalak ka yi tambaya ga abin da ya bayyana gare ka sai na nemi sai na bincike ta labarin dattijo labarin tsohon nan balidati da garin shi wa shiru da waƙe wana burdati da wanda ya saka a ainihin bargon shi فقالت إن الشيء ce يقبل تأتي مع فقالت إن ya ci gaba tafiya فقالت إن الشيخ من أهل سروج سرور نغر بيانك أربعون أربعون أحاديث أحاديث وهذه إيه. لا يوجد أنا رجل دابا أربعون حديث أربعون الآية الأربعون الأحاديث الأربعون النووية الأحاديث الصحيحة النووية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السادس والثلاثون حديث إلى ثلاثين دشدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقول لك أبي هريرة الله يقال مش يدايشي قال رسول الله صلى الله عليه من ذا الله زيرا da abinci Allah tabbata a gare shi ya ce nafasa mu'min qurbatan min qurabi dunya duk wanda ya yi ba mu'mini wani bakin ciki daga cikin bakan ciki na duniya misali mu'mini ya kasa biyan kudin haya ka taimaka baka mai biya mu'mini ya samu matsala bashi ya mai yawa ya kasa biya ka taimaka baka mai ya biya misali ko ya je asibiti irin wannan rashin lafiya da ake yi yara biyar gaba ɗaya ba lafiya kowanne sai ka kashe mai kuɗi baka da kuɗin sai yan uwa suka haɗa kuɗi suka taimake shi misali to duk irin wannan gaba ɗaya an yaye wa musulmi wani baki ciki daga cikin bakan ciki na duniya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yawmil qiyamah to Allah zai yaye mai baki ciki daga cikin bakan ciki ran tashin kiyama wanne ne da a yaye ma na duniya da a yaye ma na lahira to kai ka yaye ma wani na duniya sai gobe kiyama sai Allah ya yaye ma na lahira wa man yassara ala mu'sirin duk wanda ya yassare ma wanda yake cikin kunci mutumin da ya shiga cikin kunci ka sauwake mai da duk kamar wancan yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai yassare mai zai sauwake mai duniya da lahira wa man satara mu'mina sai dai idan mutum ya sa kai cikin wahala ne da gangan a gane da gangan ya sa kai cikin wahala ya san rayuwar da yake ciki sai ka ɗauki rayuwa mai tsada ya san bai da kuɗi sosai zai je siyo kaji ya badararrun kaji ya je ya siyo su take shi da iyalansa nan da kwana uku kuɗin ya ƙare sai zo yana kuka to wannan in an san ɗabi'a ce kana taimaka mai an gani duk wanda aka san cewa wato mubazzali ne shi an san yana samun kuɗi amma yana balatar da kuɗin da inda bai dace ba to irin wannan ko da ya zo yana kuka bai dace ba sai komai ba mu misali ko bai wannan ko shi ba sai zai kuɗin shi ya zo sai sai gaji ya bangare shi kuma kuɗin shi zai bana uku da yake zai cika shi da ba ta gani to shi irin wannan kaga ya zuwa ba ɗaya suke ba yadda Allah ya halicci ya tsufa ga mutane suke wani ya fi wani in ka ce za ka sa zanin da wani ya sa yaya an ce an ce wacce ba ta da gashin wani ba ta da gashin wata kacce ce za ta yi kitsan wata ba ta da gashi ga wani wacce amma za yi ci irin naka sai ka duba matsayin da Allah ya maka tsaya ga gudun matsayinka an gane ku to da zarar mutum kaga yana bannan dukiya sai kuma ya shiga cikin wahala ya shi da wahalar shi eh wa man satara muslim mu'minan duk wanda ya raba mu'mini asiri duk wanda ya raba musulmi asiri satarahu Allah fi dunya wal akhirah Allah zai rufa mai asiri duniya da lahira Wani rufa asiri yake wa musulmi Wani asiri ne ba a rufawa idan misali to wani ne yake rufawa kamar wani iri wani irin abu mutum zai aikata wanda bai shafi wannan ba kaga in mutum ya sha giya kaga wannan abu ne boyayye za ka iya rufa mai asiri to idan mutum ya yi zina ba zina ya shafi haƙƙin wani kaga zai lalata wata yarinya za su lalata asiri ba za a tona mai asiri laifin da ya shafi shi kadai. ta kama shi yana yi to kai shuru kaka tona amma ba za ka iya za ka tona idan ya kai matsayin yana yin wani mu'amala da wasu kamar ka san mashayin giya ne amma yana neman aure za a rama mai asiri za ka faɗi gaskiyar abin da ka sani gare shi gaskiya shi bawan Allah nan na san yana shan giya na ko ba tambaye ka ba ai neman aure wani abu ne amana kuma ya kamata ka taimaki yar uwarka ka taimaki kuma iyayen kasu ba mutumin da bai dace ba na a to ita yi duniya duk ba ko daga cikin zuwa nan ba ita yi duniya ce gabanin nan duniya yi kun dace a gane kamar misalin mutum farawo ko mutum dan bidi'a ne sai zo neman aure to dole ne nan ba wani magana gashi musulmi ne amma dan bidi'a to ka tona mishi asiri domin kada a bashi aure an gane don wani da zarar ya fara neman aure sai kuma masalata aure suna yana sallah ko irin wannan kun san kowa da dan bidiya ne dole a faɗa misali kun fahimci wannan ko da wato wannan idan ko ka kama mutum barawo ne ka kama shi yayi sata kai da shi ka kama shi sai ka karbi kayan kamar ka ce tafi abin shi to amma irin abin ya zo zai zai ci bashi wani ka san barawo ne ko ce zai zai mu'amala da kasuwanci da wani kasan bebiyan bai biyan bashi kawai ka faɗa ka yi bayani irin yadda yi suke misali idan aka fara wa zai ya kai lahira misali hmm. sai balle shi ne ka misali irin wannan sai ka ta nasiya ka ta mai nasiya ya tsoron Allah ya bar wannan sata gashi yanzu ya gudu da kere sha da sauransu na'am wa الله Allah zai والآخرة الله asiri duniya da للآخرة الله في عون العبد Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al fi auni akhi Matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa musulmi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya shiga wata hanya yana mai neman ilimi a cikin wannan hanya sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah Allah zai zai sauke mai da wannan hanyar da ya shiga zai sauke mai hanya zuwa ga aljanna wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah wato matukar mutane sun taru an gane ko matsar mutane sun taru a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ya luna kitab Allah akwai wani ɗaki wanda ba na Allah ba dama kowane ɗaki na Allah ne ya yi? to ma nan sai aka ware masallaci aka kira su ɗakunan Allah ta azuman saboda girmamawa ga masallaci an gane ku Ya yatluna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum kuma suna karanta littafin tsakaninsu wanda ya karanta ya rika mu wannan wanda ya karanta ya rika mu an ce ta tadarus kila ma a karanta ka fassara ka fitar da bidiyo sai ka miƙa mu wuce karanta aya na gaba shi ma ya yi bayani ya fitar da bidiyo ana ta zagayawa da shi gashi a karanta sannan a yi tattalarus tsakani kowa ya fa'idantu illa nazarat alaihi mustaqina face natsuwa ta sauka a gare su gashiyatun rahma kuma rahama ta lullube su sun karanta qur'ani har da ma'anar qur'ani wa hafatumul mala'iku mala'iku za su kewaye su yadhkarahum Allah fi man inda Allah zai ambace su a cikin wanda suke tare da shi cikin jama'an mala'iku Allah zai gaya musu wani ina san shi Kuma ku so shi wani mutumin kirki ne ina kaunar shi kuma ku kaunace shi wa man batta bihi amaluhu duk wanda aikin shi ya dakile da shi duk wanda aikin shi ya ja shi baya lam yusri law lam yusri bihi nasabu dangantaka shi baya kai shi gaba duk wanda aikin shi ya dakile da shi dangantaka shi baya kai shi gaba a ce shi dan malam ne ko dan annabi ne in dai bai yi aiki na jirki ba to kasancewa shi dan annabi ne ko jika manzo ne zai da tafi mutum ahlul bait ne in har da gaske ahlul bait ne to ana ana kalubalantar shi ya yi aikin masu gidan in ka ce kai dan malami ka yi aikin malamin ba a gari to mutum zai ga mutane sai ai wani dan malami a gari ko dan malami to ana so dan malami ya yi aiki irin na malam sai ya samu yabo irin na malam amma idan ɗabi'an shi da aƙidan shi ba irin na malam bane to baya cancanta a bai yabo irin na malam ina ba ta gani dan malam ne sai ki kiro biya sai a sassauta mai sai tun da dan malam ne ba za ka sassauta mai kada a ce mai komai dan ne ya kawo biri aka mai nasiha da shi ba a mai rutuku a gaya mutane dan biriya ne wato dan malam ne amma ya ga halin malam rago da wukiyan kare ne kaga rago da wukiyan kare ya zama rago ta shi da ainihin tsaro a makon dinki irin na kare ta so da ga shi dai fuska irin na mallam amma kuma ɗabi'a ba irin na mallam ba aƙida ba irin na mallam ba wannan sai a yi fatari da shi kada fuskar shi da ya kama da malam ya baka wani sha'awa to wannan shi ne a gari to kaga da wannan kenan ba a tawassuli da darajar wani ya Allah ni dan malam ne. dan babana kamar kaza ba a yi to ka ce ya Allah ne saboda na yi aiki irin na babana na rayar da sunna na yi kaza to ya Allah kake taimake ni da biyan bukata sai ka yi tawassuli da aikin da kake yi da mai kyau kada ka yi tawassuli da darajar wani kai ka yin aiki kana kwance baka wa aiki komai ya Allah dan babana ka shigar da ni aljanna ga ga sigara a baki ka kana kama shan sigari ka dauko kotin ka kora sai kuka ce wai ah, ya Allah dan babanka ya mushe ka babanka ya wahala ya dafa ka addini sai kuma baka wahala dafa ka addini to babu yadda za a yi a mushe ka kun gane wannan ko tawassuli da daraja wani bai halarta ba shi za annabi ce ya ke Fadima diyar Muhammad salini min mali ma shi la uguni an kibira la shi'a ya ke Fadima dan yar Muhammad ki tambaye ni daga cikin dukiya na abinda kika ga ma zan baki duniya ne amma in ba ci biyayya ga Allah ki rike addini ba ba zan wadata ki komai daga azaban Allah ba sai duk wanda aikin shi ya dakilar da shi dangantaka shi baya kai shi gaba ya Allah dan babana ka san babanka ka san babanka mutumin kirki ne bai taba kai koyi da shi mutum ya Allah dan rasulullah kuje ka san rasulullahi Allah na san shi me yasa Allah yake san shi aikin kirki wato kada yasa baka kai aikin kirki ba bawan Allah Sai baka dage kai aiki mana ya Allah dan aikin da nayi ya Allah dan biyayyar da nayi wa manzo ya Allah dan koyin da nayi daga mahaifina mahaifina mutumin kirki ne nayi koyi da shi ne da rayar da sunna misali kun lura wannan ne raddi ga mutanen da suke tawassuli da aikin wani an gane to Allah shi ke mu na fusini bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa khulasatul kalamil an wato to magana dai a takaice a yanzu annahu la budda annahu la budda min ma'rifati anna al-kufr wal kalfisk lalle ba makawa mutum ya san lalle kalman kufur kaman kalman fisk ne wal zul da kalman zalunci duk ɗaya ne qasmu ila qismain sun kaskashi biyu kowanne daga cikin kufrun wa fiskun wa zulmun akwai kufrun da fiskun da zulmun yukhriju anil milla wanda suke fitarwa kufrun yukhriju anil milla zulmun yukhrij min al-milla da kuri yukhrij duk wa'annan abubuwa su fitarwa daga addini wa kullu zalika ya'udu ila al-istihlal al-qalbi to wannan yana da gayan muhimmanci dukkan wa'annan gaba ɗaya suna komawa zuwa ga halattawa na zuciya idan mutum bai halatta a cikin zuciyarsa bai zama kafiri ba ko da duk ƙasar gaba ɗaya ana bin tsarin da ba na Allah ba amma ya zama to mutanen ba su yarda da wannan tsarin a matsayin tsarin Allah ba sun san tsarin zalunci ne misali a zuciyarsu to waɗannan mutane wato kafircin ba itikadi bane shi a gane amma in sun halarta a cikin zuciyarsu ko so ɗaya ne mutum ya yi hukunci don ya halarta ya zama kafiri misali wa khilafu zalika ya'udu ila istihlal istihlal al-amal sabanin wannan yana komawa zuwa ga istihlal al-amal yanzu in mutum ya yi zina so ɗari ko so dubu yana zina da wanda ya halarta zina so ɗaya wa kafiri wanda yake kafiri shine wanda yake wanda ya halatta su daya ko bai taɓa yin zina ba to haka nan wanda bai taɓa yin hukunci da gairi ma an hukunci da gairi ma Allah ba bai taɓa yi ba amma sai ya halatta yace ya halatta ai wanda ya zama kafiri wannan ya shekara hamsin yana hukunci da gairi ma anzala amma ya san duk shirme ne ya san yayi ne saboda san rai an gane kuma gaba ɗaya a cikin tsarin ƙasarsu an goge hukuncin Allah gaba ɗaya an sa hukunci na jahiliya amma kuma bai yarda da tsarin ba ya san tsarin na zalunci ne tsari ne na san rai tsari ne na kaza to wannan mutum musulmi ne wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imana wani mutum mumini daga cikin iyalan fir'auna yake boye imaninsa ba mabiya fir'auna ne dan majalisa ne a cikin fadar fir'auna ya boye imaninsa da ya ga musa da ya ga ainihin fir'auna ya bada ainihin umarni a kamo musa a kashe sai ce a tattuluna rajulan an da biyalla a lokacin da ya bayyana da imaninsa shekaru nawa yana majalisa to lokacin da yake zama majalisa shi majalisar fir'auna akwai tsarin Allah ciki kama ya zauna cikin tsarin ya boye imaninsa bai da tsarin ba da ya ga an ba da fatawa a kashe musa lokacin sai kasa haƙuri shi za ku kashe mutum don ya ce rabbi allah wa ƙarja a kun bilbayi na tafi rabbi ku alhali ya zo muku da hujjoji bayyananu daga ubangijinku in yi ku kaziban ta alai kazibu wa in yi ku sadiqan yusibukum ba da yi idukum in ya kasance makaryaci to karyaci na kan shi an kuma gaskiya ya faɗa to sashen abin da ya muku alƙawari zai sami ku kun da wannan aiki. ga wannan bawon Allah kaga ga yadda ya zauna lokaci mai tsawo a bakon su gire shi a shekara iya zama cikin tsarin da ba na Allah in baka yarda da shi ba ka zauna ne kan lalura kuma ka san tsari ne na zalunci na san rai ba komai wato baka yi rinda ba misali nake nufi da ba komai kowa ya gane wannan ko mutum bai yi rinda ba kan haka babban abin da ake dubawa istilalun karbi zuciyanka ya halatta tsarin demokradiyya daidai yake da musulunci ko demokradiyya shine adalci qur'ani ba adalci ba ne, ko abin da ya kama da wannan wannan ya fita musulunci kai tsaye wa kullul usaki wa bi ha ma fasha fi hadha zaman dukkan masu sabo musamman ma abin da ya yi a cikin wannan zamani min na amali na halattawa na aiki riba wa zina da riba da zina ka mutum ya san riba ba kyau amma yana aikatawa saboda ya ga yana samun kuɗi da shi a zuciyar shi bai yarda da riban ba amma yana yi da zina wani kai tsaye ya san zina ba kyau amma yana jin daɗin zinan zai ci gaba da yi ya san shan giya ba kyau amma yana jin daɗin shan giya zai ci gaba da yi a wanda shi ne istijlalul fili nan a aikace yana aikatawa kamar ya halatta ne a aikace amma bai yarda da shi a zuciyar shi abu mai kyau bane to su haka abin da ake zuwa nuna mai mutum yana iya aikata sabon Allah shekara shekaru masu yawa yana yi amma bai yarda da abin ba da karka ɗauka tunda har ya aikata yana jin wa'azi bai daina ba ya yarda da shi irin wannan ke kawo aqidan khawarij an gane akwai sanda sun safar hawari suka yi ta kafirta mutumin da ya doge kan kan saban Allah cewa duk mutumin da ya doge kan saban Allah abin da yasa ya doge saban Allah ya mai daɗi har ya halarta shi mutum ba shi ya faɗa ba sun gane yana cikin saban Allah yana cikin saban Allah kullum suka tunda da kaga ya doge ya doge duk da wa'azi ana yi to ya yi rida an gano wannan ko ya yi rida ya fita daga cikin addinin musulunci kun lura malamai suka tsara alƙalami suka yi tamirar Ka ce wannan aƙida ce ta kawari ko shekara miliyan ne mutum ya yana zina in ba ya gaya ma ya halasta zina ba to ba ya halasta ka ce wai shi kafiri ne shekara nawa mutum yana ya kai mutum ma ya zo ya gina bankin riba a ah, mutum ke gina gida ya sa karuwa a ciki haka ne in ka sa mai ce to kaza to kai ba ka saban Allah ne ai na san saban Allah ne kai ba kana yi to ya san abin da yayi ba daidai bane amma neman kudi yake kuma tsaba san rai na ba san gane da yanzu ne ma abin mutane suna jin kunya amma da a tunin wala sai mutum ya gina gida sai ne nemo karuwai eh ya nemo karuwai ya dasa gidan su zauna a haya sai gidan ya zama gidan karuwai kuma ya sani nashi na mazan gani da inda muke zaune a da gidan caca ne caca ake a wajen ko fahimta kaga zuru duba amma yanzu kaga yanzu duka Allah ya kawo alkhairi a wajen ba wani caca da ake yanzu to dan sai suka koma kusa da shi can gefen can gefen suna nan suna caca to kaga mutumin da ya gina gidan wanda ya gina gida sai ba yan caca kuma ya san caca ba kyau to kada ka arba kin shi ka cire albasa tun da kaga ya gina gidan har ya ba yan caca to ya ɗauka caca na da kyau ne tun da mutum ya gina banki na riba har ya zama to yana neman kuɗi riba ya ɗauka riba na da kyau ne saboda haka shugabannin saudiya sun yi ridda saboda sun bai sun ba da dama an gina banki na riba akwai banki saudi america banki ne tsakanin saudiya da america kuma akwai riba a cikin shi shugabannin da suka yarda da wannan kafirai ne shin haka ne ko za a ce shugabannin suna sun yi laifi shugabannin sun aikata haramun da suka yadda aka gina bankin riba a kasar su kun gane amma ba wai kafirci ba sai dai idan sun ce cin riba ya halatta a nan suka yi rinda shaka almuhim dai abin yana komawa zuwa ga istihlalul kalbi man kafara billahi min ba'di ki illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman eh na wa ghairiha na'am sai ya da tsira hotel da ka gina hotel akwai wani hotel a can wani garin shagarin lafai mutumin da ya gina sai za a hotel da suna halal in za ka zo da matarka in za ka zo sai an tabbatar matarka ce sannan ka zo da ita ba matarka ba ce to haramun ka zo ka a wannan wannan hotel din kaga hotel wanda aka yi wannan tsarin cewa ba a sai da giya ba a yi wani abu na sabon Allah a cikin hotel din kawai mutum ya zo ya kwanta ne ya samu kwana ya zo garin da ba nashi ba sai gari ya waje ya kama gaban shi ba ba ne ai ko ina ko a cikin saudiya akwai hotel kuma hotel din ana kwana ne kawai ba wai ana saban Allah bane a wajen hotel ya danganci abin da ake yi a hotel din na? eh kamar yanzu abin da ake yanzu a ce ce mallaki certificate cewa ya aure ta ya nuna

baya halatta mu kafirta masu sabo bi mujarrad yin ma'asiya saboda kawai wai dan sun aikata sabon Allah kawai sai mu kafirta su hilalin iya amaliya kuma ko da sun halatta shi a aikaci suna aikata shi shekara da shekaru ita hilalun amali illa idza badala na minu mike yakshuf lana amma fi qararati anfusihim sai dai in ya bayyana gare mu abin da ya yaye mana abin da ya tabbata a cikin abin da ya tabbata a cikin abin da ke cikin matabbacin ransu a gare, in har ya bayyana gare mu abin da ke cikin matabbacin ransu misali kamar suka ce suka ce wallahi ni ina mamakin mutane wasu ce wai wai da banki wai haramun wai ina mamakin mutane za su ce wai gina gida a sa karuwai wai haram bai haram ai su karuwan suna da yanci da har Allah ta'ala ya ba su ainihin abin da za su yi zina suka yi zina bai ne su to sai ya faɗi wannan kar kai ya halarta kafin ne shi kun lura to amma bai yi wannan bayani ba sai mu mu a riba ke shi mu ci mai albasa mu ce tun da har ya gina bankin riba ya nuna ya yadda da riba ne kafiri ne shi ba mai adalci ba an gani annahum la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu aqida eh to lalle su ba sa haramta abinda Allah ya haramta da manzo ga aqida idan ya bayyana gare mu ya zama aqidan su ta abinda Allah ya haramta su suna halarta shi a da magana فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة إذا من سنتوا أزوز فادا شكير وانا ساقا وانا da zuciya hakamna hina iz annahum kafaru kufra sai mai hukunci a lokacin cewa sun kafirta kufra ridda kafircin ridda kaga karatun da muka yi jiya ai an kawo cewa idan mutum ya yi hukunci bi gairi ma'anzar lamarra so ɗaya ko so biyu ko so uku ma misali in dai ba wai ya yi ba ne gaba ɗaya in wake mu ayyana ne in ba ya yi bane gaba ɗaya ya cire tsarin musulunci gaba ɗaya a ƙasar ya sa tsarin jahiliya to in mutum ya cire shi ne duka ya zama duk hukuncin da yake ba na Allah ba shi ne ya rinda amma idan wani lokaci yana hukunci girma an zalla so ɗaya ko so biyu ko so uku haka amma dai wato mafi yawan hukunci na Allah ne bai yarda ba to shine albani ke kokari ya yi raddin wannan tunani kaga wannan tunani akwai wasu manyan malamai a ciki amma kuskure ne ba daidai ba ne irin wannan tunanin a gani Allah shi taimake mu an kai yi karatu na'am anya ba za su yi rabuwa ba su ce kila kafirai da zuwa mutane da su dole su dole su kashe su aka zasu ce su masu faɗa a wata daula ya sa ba da sun ce su ba su suna suna ta ikari lallai akai akai wannan harara ya kashe su ta shirya yi ba suna garin ba ba zama kagar ne a gama kawai wanda da su ba ya jira su kuma daji daji kuma na kashin daular kuma Allah shi ke mutum an kai? Sura guda ɗaya ne. An kai nawa? shi ne wani sauran guda ɗaya ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ne sauran guda ɗaya akwai hmm? Allah shi mana بارك الله فيكم أشهد أن لا إله إلا da وأشهد أن محمدا